This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya, fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da yau ranar talata 21 ga watan yuli na shekara ta 2015 ni ne sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci da farko ga kanun labaran To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya tarbi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ma'aikatar harkokin wajen kasar a ci gaba da ziyarar da shugaba Buhari ke yi a Amurkan. a can burundi kuma ana sa ran shugaban kasar pierre nkurunziza zai sake cin zaɓe a wa'adi na uku yayin da 'yan kasar ke kada ƙuri'u a yau talata sakataren hukumar tsaron amurka ash carter zai gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a yau talata kanun labaran kenan aka ji sahabu imam aliyu tare da aminu hassan gamawa suna tare da ni a nan ɗakin gabatar da shirye-shirye a ci gaba da doron gadin da shugaban najeriya muhammadu buhari yake a nan amurka idan da sauran lokaci za mu kawo muku hirarraki da wasu daga cikin tawagarsa a halin yanzu sai ku gyara zama domin ku ji cikakkun labaran duniya. To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na ya karbi marabcin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Talata yayin da shugaban ke ci gaba da ziyararsa ta kwanaki hudu. A jiya Talata shugaban ya gana da shugaba Barack Obama a fadarsa ta White House don tattauna irin barazanar da mayakan Boko Haram ke yi ga ƙasar da kuma wasu batutuwa. Mr. Obama ya yaba da zaben da aka yi a shekarar nan a Najeriya wanda ya kwatanta a matsayin zaɓe mai cike da sahihanci. shugaba obama ya ce mun ga zaben da aka mika mulki ga wata sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali wannan ya tabbata mana cewa najeriya na mutunta demokaradiyya shugaban na amurka ya kara da cewa ya damu matuka kan hare-haren 'yan kungiyar boko haram ya kuma yi imani da cewa shugaba buhari na da kyakkyawan shiri akan yadda zai murkushe 'yan kungiyar da kuma magance rashawa da take kawo cikas ga cigaban tattalin arzikin najeriya mr obama ya ce yana fata za su tattauna akan yadda amurka da najeriya za su haɗa kai akan batutuwan yaƙi da ta'addanci wannan ziyara ta shugaba buhari ita ce ta farko a nan washington tun bayan da ya fara shugabanci a watan mayin wannan shekara bayan zaben da aka yi cikin lumana a can da kuma ana sa ran shugaban kasar zai sake cin zaɓe a karo na uku yayin da 'yan kasar ke kada ƙuri'a a yau talata a zaben da 'yan adawa suka ƙauracewa. cewa an dai ci gaba da hidimar wannan zaben bayan watannin da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma yin kira ga kasashe akan shugaban ya koma gefe guda masu suka sun ce bai cancanta shugaba ziza ya sake shugabancin kasar ba amma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta ce shugaban ya cancanta saboda 'yan majalisa ne suka zaɓe shi ba sauran jama'a ba a karon farko da ya yi mulki zanga-zangar da aka yi ta kai ga tashin hankali ciki har da jin fashewar nakiyoyi da harbe-harbe a daren litinin a jambura babban birnin kasar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yi kira ga hukumomi da su tabbatar da samar da tsaro da kuma kwanciyar hankali a lokacin zaɓe ya kuma kira ga dukkan jam'iyyun ƙasar da su koma kan teburin tattaunawa masu ba da shawara a majalisar ɗinkin duniya na sa ido a zaben na yau talata wanda ya kunshi masu kada kuri'a miliyan miliyan uku da digo takwas a ƙasar ta burundi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To sakataren hukumar tsaron Amurka ashkata zai gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Talata don tattaunawa mako guda bayan matsayin da aka cimma ta shirin makamin nukiliyar Iran wadda Mr. Netanyahu ɗin ke adawa da ita. mr carter ya nemi ya karfafa gwiwar isra'ila jiya litinin inda ya kwatanta kasar a matsayin ginshikin da amurka ke amfani da shi wajen yin dabarunta a gabas ta tsakiya tun da farko dai mr yahu ya soki shawarwarin matsayar da aka cimma da iran da sauran kasashen amurka da birtaniya da china da faransa da rasha da jamus yana mai cewa kuskure ne mai cike da tarihi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wannan matsaya da aka cimma ba tare da wata turjiya ba lamarin da ya janyo suka daga jakadan isra'ila a majalisar wato ron poroso wanda ya kwatanta shirin a matsayin wato bala'i mr poroso ya ce yanzu iran za ta yi amfani da kuɗi dala biliyan hamsin kan 'yan ƙungiyoyin ta'adda amma tambayar da za a yi a nan ita ce har nawa za a kashe akan hezbollah da hamas nawa za a kashe akan shugaban siriya bashar al-assad kuma nawa za a kashe akan ayyukan ta'addanci a faɗin duniya cika da amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yaba da kwamitin sulhu inda ta kara da cewa shirin ba zai gusar da damuwar amurka akan iran ba ta kuma ce wannan damuwar ta kunshi take haƙoƙin bil'adama da kuma goyon bayan 'yan ta'adda da iran ke yi da kuma shirinta na makamai masu linzami gasar japan ta ce ayyukan tsokana da sojojin ruwan china ke yi a gabashin tekun china na ɗaya daga cikin barazanar tsaro a ƙasar yayin da firaminista shinzo abe ke neman ɗaukar wasu matakai da ake takaddama a kansu rahotannin da ake duba harkokin hukumar na shekara-shekara wanda aka fitar yau talata hukumar harkokin tsaro ta mai da martani ga beijing dangane da mai da iskar gas da ke kasan tekun gabashin china da kuma ƙarin sojan ƙasar da ake samu a kusa da wasu tsibirai da ke mallakar japan wanda su ma china ke ikirarin cewa nata ne rahoton ya, ya musanta ayyukan da cana ke yi a kudancin tekun cana inda ta fara gina wasu tsibirai matakin da ya ƙara janyo fargaba tsakanin beijing da wasu makwabtanta da ke gabashin yankin asiya hukumar, hukumar ta tsaro kuma ta nuna shirin makaman nukiliya masu linzami na koriya ta arewa a matsayin barazana ga tsaron japan To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla abokin aikin misalihu galba ya halarci taron da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kungiyar manyan 'yan kasuwa na masana'antu ta Amurka ga rahoton da ya haɗa mana. bayan da aka yi mashi kyakkyawar gabatarwa shugaba buhari ya gode wa gwamnatin amurka da tattaunawa mai ma'ana da ya yi da fatan cewa kasashen biyu sun karfafa dangantakar da ke tsakaninsu a takawance da ke tsakaninsu da ya juya kan kungiyar da ta shirya masa liyafar sai ya ce to have so many entrepreneurs and captains of industry here tonight speaks well of the growing partnership between nigeria and the united states ya ce kasancewar manya-manyan 'yan kasuwan amurka a wurin babu shakka nuni ne cewa akwai kwakwarar dangantaka tsakanin amurka da najeriya kuma dangantaka ce da ke ci gaba shugaba buhari ya yaba wa kungiyar ta shirya wannan liyafar cin abinci da shugabannin kamfanonin amurka waɗanda suka bayyana masa shirinsu da kuma abubuwan da suke yi a ƙasarsa ya ce nufinsa a taron shine ya bayyana masu inda ƙasarsa ta sa gaba da kuma irin damar da masu saka jari daga amurka suke da shi a nigeria shugaba buhari ya ci gaba da cewa ladies and gentlemen due to the long-standing excellent relations between nigeria and the united states our two countries found it necessary to sign a binational commission agreement saboda kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashen mu biyu wato najeriya da amurka a ah, sun sanya hannu a kan wata yarjejeniya shekarar 2010 da ta shafi tattalin arziki diflomasiyya siyasa da tsaro ya ce saboda karfafa wannan yarjejeniya an gudanar da tattaunawa akan kasuwanci makamashi da aikin noma da gine-gine waɗanda suka ƙara cuɗanya da kasuwanci da saka jari tsakanin ƙasashen biyu ya ce ina son irin wannan cuɗanya ta ci gaba ta kuma ƙara haɓaka domin inganta tattalin arziki da kasuwanci sai shugaban kuma ya ci gaba da cewa it is my intention to create the necessary environment for future investment in nigeria we are the most populous nation and largest market in africa with vast human and natural resources ya ce zan yi duk iyakan ƙoƙarina na samar da yanayi mai kyau da zai taimaka wurin saka jari a kasar a sauƙaƙe da kuma ci gaba da harkokin kasuwanci domin najira ita ce kasa da ta fi kowace kasa a nahiyar afirka girma kuma da yawan jama'a ya kamata najira ta zama kasa ta farko da masu saka jari daga amurka za su yi tunanin zuwa domin mun fi kowa a ko'ina afirka yawan jama'a da kuma yawan harkokin kasuwanci uh, buhari ya ambaci irin wuraren da amurka za su saka jari kamar makamashi da noma da isra gas da haƙan ma'adanan ƙasa da yawon shakatawa da kuma sauran wuraren da ba na haƙan man fetur ba saboda cimma maradin shirin nan na agowa da gwamnatin amurka ta ƙirƙiro. to madalla To kamar yadda na faɗa muku da farkon shirin ina tare da sahaba Imam Aliyu tare da Amina Hassan Gamawa. A ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da tawargarsa suka kawo nan Amurka. Shin kamar me da me shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya magana a kan su ma sahabu? To a hira da ya da kafofin yada labarai ciki har da muryar Amurka sashen Hausa da ma sashen Turanci. a tambayoyi da yawa abinda kuma yi da hankali a kai shine shin ya samu nasarar abin da ya kawo shi a wannan ziyara da ya zo nan amurka alkawura da abubuwa da yake nema da mai da mai da mai sun hada da maganar farfaro tattalin arzikin najeriya samar da aiki ga matasa amma babban batun tsaro yana neman taimako wajen gwamnatin amurka ba ita gwamnatin amurka kaɗai ba lokacin da ya halarci taron kungiyar kasashe bakwai masu karfin masana'antu sun ce rubuta bukatun abubuwan da yake nema farfado da tattalin arzikin yankin arewa maso gabashin najeriya da sauransu ya ce ya rubuta ya aika musu ya riko kofi ya zo ya baiwa shugaba obama to muka ce yana iya cewa an samu nasara ya ce to jiya ya mika masa da wuya a ce yanzu da ya bashi jiya ya ce an samu nasara amma duk da haka akwai alamun cewa za su samu taimako da amurka za ta ba su na ce mato sai mu koma kan yakin da ta'addanci muka ce masa to ya aka yi tun zuwansa an zafi masu hare-haren nan sun zafafa kai hare-haren nan amurka kanta ta fuskanci wannan matsala a iraki ta fuskanta a afghanistan inda waɗannan ba mutane ne da suke da runduna da suke fitowa gaba da gaba a yaƙi da su hmm. mutane ne da suke yaƙin sari ka noke ta yaya amurka ma da kanta bata magance waɗannan matsaloli ba a waɗannan ƙasashe na iraki da afghanistan za ta taimaka a najeriya sai ce a'a suna da wato tattara bayanan sirri da kuma horar da sojojin najeriya da kuma samar da makamai to sai muka ce masa to a samar da makamai ai Najeriya a bisa bayanai da muke samu Najeriya ta kashe kusan dala biliyan talatin cikin shekaru biyar da suka wuce ta kasafta domin yaƙi da 'yan Boko Haram. Me yasa za su nemi makamai waɗanda aka saya da waɗancan kuɗaɗe na suka yi ce to a magana kenan mm, an sayi makaman domin sojojin Najeriya dai ba su da makamai. to kuɗaɗen da aka fitar in nan in ma me aka yi da su za su bincika Ya ce yana nan bincike yana nan suna kai za su ci gaba da bincike to sai muka masa tambaya game da taimako da yake nema kasashen yammacin duniya mun karanta cewa ya gabatar da wannan bukata cewa kudaden Najeriya da aka sace aka zo aka boye a kasashen waje a taimakawa Najeriya a maido da waɗannan kudade ya ce to sun masa alkawari amma abin da suka ce tukun Amurka ta ce ya zo da shaida saboda gwamnatinsa tana aiki wajen tattara bayanai na waɗannan sace-sace da aka yi ce satar ba wai kuɗi kawai ba ne ana a rana ana ɗibar ɗanyen mai ganga dubu mai tan da hamsin a fita da su a yi a saci takardun bogi a nuna kamar da amincewan gwamnati a fito da waɗannan mai a je a jibge so ana sayarwa a waɗannan ƙasashe kuɗaɗen ake cito wannan suke bin sawun waɗannan sace-sacen sannan in dai aka samu takardun da shaida to za a amurka ta alkawari za ta taimaka najeriya a dawo mata da waɗannan kuɗaɗe. Wato sai Najeriya ta ba da shaida cewar an saci kuɗin. Ai eh, a an saci man da kuma kuɗaɗen duka. Da takaddun inda shaida suke ina aka kai kuɗin ga abisawun kuɗaɗen in dai aka zo mata da takaddu to ta alƙawari za ta taimaka Najeriya a gano waɗannan kuɗaɗe. Haka. Yawa. To sai wani batu kuma wannan batutuwan aka. Um, uh, bayan wannan aka yi maganan an tambaye shi batun uh, matsaloli na cin hanci da rashawa. Yace ba shakka wannan akwai kuma dole a jajirce kan wannan gwamnati ta ci gaba da dagewa wajen faɗakarwa da kuma hukunta waɗanda suke da laifi kuma ba wadda ya fi ƙarfin haka wajen a hukunta shi um, kan wannan muka tambayi shi rikicin majalisa uh, abin da aka saba shugaban ƙasa shi zai zo a majalisa ya ce ga wadda nake so ya zama shugaban majalisa ga wadda nake so ya zama kakakin majalisa kuma shi kenan a zauna haka za a yi muka ce me yasa shi bai yi haka ba kuma rashin yin sa hakan shi yasa ake samun matsaloli yanzu a majalisar dan me bai yace to in an yi haka ne ka'ida ta ce a yace wannan wani rukuni ne na gwamnati suna da hanyoyinsu na zaben shugabannin su ba daidai bane gare shi ya shiga in ya shiga an yi nadi yace to kuma in haka ake yi wannan ka'ida ce Yace ce abin da yasa kenan bai shiga cikin wannan abin da ake ba saboda haka yana gani za a samu warwarewar wannan matsala to kuma Uh, uh, um, kuma muna kokari a halin da muke magana yanzu muna kokari mu sauƙe. wato wannan sauti na hira da muka da shugaba buhari za a ji cikakkiyar hiran cikin shirin mu na dare idan allah ya kai mu to amma koma ga tambaya da kai um, ya ce dai ana na kokari wajen yaƙi da cin hanci da rashawa haka ne eh to wannan rikici na majalisa ya ce wannan hakki ne da majalisa ta warware kuma in ya shiga sa baki ya ce ga wanda yake so kaman yayi nadi ne kuma wannan ba daidai ba ya saba ka'ida ya zaba doka wato ina ga sahaba abin yana da nasaba da alkawarin da dauka kenan lokacin da aka rantsar da shi kasan ya yi aibatin cewa shi ba zai katsalandan ga harkokin majalisa da shari'a da sauran bangarorin gudanar da gwamnati ba ina kaman watakila za a iya cewa shi yana da nasaba da wannan kenan ya sa eh, ba zai rasa bari mu je abinda malamin gaba zai ce kan haka eh, eh to tabbas eh, kasan a sau da dama ana zarginsa da cewa tsohon soja ne Eh, kar koyi irin mulkin soja ina eh. ganin ɗaya daga cikin dalilan da yasa yake kafa kafa kuma yake taka tsantsan shine eh, yana so ya nuna wa jama'a cewa wancan mulki da ya a baya tsari ne na mulkin soja wannan kuma mulki ne na demokradiyya da kundin tsarin mulki ya tana da za a yi hmm. kusan diyar da ya je tambayar da ake masa tambayar da ake mana mu ma shine shin kuna ganin a matsayinsa na tsohon soja zai bi doka da oda ina ganin abin da ya yanzu matakin da ya ɗauka na cire hannunsa abin da ya ce ne a baya tsofin shugabanni sun sa yawunsu sun sa hannunsa a abin majalisa haka din kuma bai haifar da wani alfanu ba ya yi zagon ƙasa ne wa demokradiyyar najeriya to um, eh, malamin gama ganin hakan ba ka ganin yanzu rashin sa bakin nasa hmm. ai kana ganin barin tambayar cewa kana ganin eh, yan najeriya ko kuma siyasar najeriya demokradiyyar hmm. ta yi kwarin da za a cire hannu a kyale su su yi ta kansu saboda dubi matsalar da ake fama yanzu an ce yanzu sau biyu ana dage dawowar majalisa an tafi hutu na farko saboda a warware wannan rikici ba a warware ba sannan yanzu da ya kamata jiya eh, yau talata su sake dawowa an sake ƙara lokaci saboda ha yanzu ba a warware rikicin shugabancin nan ba to baka gani wannan na iya jawo cikas ga muradun shi shugaba Buhari To, eh, eh, kowane abu za a iya cewa yana da nasa illolin, tabbas illar ita ce watakila zai iya sawa ba za a samu aiwatar da abubuwa da gudanar da su cikin lokaci ba, amma abin da na sani shine da ya shigo ya yi ruwa ya yi tsaki a cikin al'amarin nan akwai mutane 'yan adawa da za su shigo su ce, to kun gaya abin da muke gaya muku dama eh, soja ne ba zai bi ka'idan demokaradiyya ba, abin da ke faruwa yanzu ba laifin Buhari ba ne, laifin su majalisa ne, laifin 'yan siyasa ne, son zuciya ne. kuma wani abu da ya kamata mu fahimta ita dama demokaradiyya a kullum ba lalle ne a ce bakin jama'a ya zo ɗaya ba ana iya samun irin wannan saɓani fatan mu dai shine su 'yan majalisa su yi amfani da hankali su yi amfani su bi doka wajen warware wannan matsala a yanzu haka rikicin da ake a majalisa bai hana shugaban kasa aiwatar da abubuwan da yake aiwatarwa ba kuma dama ya faɗa a bayanin da ya jiya da rubutu da ya yi a jaridar washington post cewa ba zai ma naɗa ministoci ba sai a watan satumba to kaga idan har hakan nan ne daman babban abin da yake neman majalisa ta masa a yanzu shine ta amince da eh, ministoci da zai nada tunda kuma ya ce yana so ya nada mutane ne na kwarai yana so kuma a gyara tsarin yanayin mulki kafin a nada ministoci saboda in aka je aka nada ministoci a irin tsarin da ake cin hanci da rashawa da sauransu ko da an nada mutumin kirki in ya zo ba zai iya taɓuka wani abin kirki ba amma idan har aka gyara yadda ake gudanar da abubuwa sa'annan kuma aka sa mutane na kwarai to abubuwa za su yi daidai Um, Dr. Gama ban tare numfashinka ba kan wannan batu mun masa tambaya hmm. kan batun naɗa ministoci saboda makala da ya rubuta a wannan jarida ta Washington Post yake cewa zai naɗa ministoci ba sai cikin watan Satumba. Maka hmm. ce masa to baya ganin cewa yana baiwa masu sukar lamirin gwamnatinsa dama su ci gaba da sukar cewa shi yana gani eh, ya iya kome bai san mashawarta bai karban shawara shi kadai ya san kome da ke damun najeriya zai warware to nan ma yayi magana kai idan aka saurare mu cikin shirye-shirye mu masu gabata insha Allah za ji amsar da ya ba kan wannan haka eh to dazu um, jami'an bankin duniya suka gana da shugaba Buhari ko za ka mana bayani akan eh, wato shugaban mutanen bankin duniya da kuma mm, hukumar kiwon lafiya ta duniya eh, eh. to wannan wani abu da yake da armashi a wannan tafiya ita ce ba wai ya zo ya ga shugabannin Amurka da jami'an gwamnatin Amurka ba ne kawai. A'a, ɗaya daga cikin makasudin wannan ziyara ya zo kuma ya gana da 'yan kamfanonuwa da masana'antu kamar yadda aka yi a rahoton da ya gabata. Cewa ya gana da 'yan kasuwanni ya nuna musu cewa in banda mai da Najeriya take da shi tana da wasu harkoki na kasuwanci da za a iya yi da Najeriya. abu na biyu kuma ya zo ya gana da kungiyoyi manya-manyan kungiyoyi masu zaman kansu da suke da sha'awar zuwa najeriya su taimaka musamman hukumar kiwon lafiya ta duniya bankin duniya da kuma eh, gidauniya na bilget eh, bill da yake da shi akwai tsohon ministan kiwon lafiya na najeriya kuma ɗan takarar gwamna a bauchi eh, dr muhammadu fate wanda yana ɗaya daga cikin jami'an da suka shirya wannan abu sun gayyato jami'ai da ke suka gana da shugaba buhari domin a tattauna ta yaya ne ne za a magance irin ta'adi da boko haram da rashin zaman lafiya yayi a arewa maso gabas idan muka duba za mu ga cewa a sau da dama muna maganin a taimaka najeriya ta samu makamai najeriya ta samu sojoji amma kowa ya sani cewa matsala da kuma irin ta'adi da aka yi a arewa maso gabas da kuma wasu bangarorin najeriya karfin soja kawai ba zai iya magance wannan abun ba ana buƙatar a gyara makarantun da aka lalata ana buƙatar a farfaɗo da tattalin arziki cikin wannan yanki so daga abubuwan da aka tattauna a kai sun danganta daga ta yaya waɗannan ƙungiyoyi wanda suna da kuɗaɗe da suke taimakon mabukatu ta yaya ne ne za su iya zuwa su taimaka a ɓangaren lafiya su taimaka a ɓangaren ilimi su taimaka a ɓangaren ci gaba wannan ba ba ƙaramin abu ne da yake da mahimmanci ba saboda idan ka duba za ka ga kamar yadda sahabu um, um, ya magana mutane na tambayan ko abin da ya zo nema ya cimma buhari bai zo nan roƙo ba ya zo sada zumunta ne kuma ya zo ya, ya tabbatar da cewa dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Amurka wanda a baya ta taɓarɓare a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata an farfaɗo da ita kuma daga abin da muke gani a yanzu eh, kamar eh, shi Buhari a nan ɗin ma yana da farin jini mutanen da ya gana da su da dama sun nuna eh, cewa za su bashi goyon baya saboda a samu ci gaba a Najeriya saboda kuma a magance waɗannan matsaloli da ke fuskantar Najeriya. Mala Aminu a bayan mun ga gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ta kawo irin makamancin wannan ziyara a na Amurka. Kamar na san ka bi diddigin duka ziyarar da wanda shi shugaba mai ci ne yanzu wato Buhari ke yi. Kamar ya za kwatanta eh, wacce ziyara ta tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da kuma ita wannan ta wacce Buhari ke yi a yanzu. maganar gaskiya akwai bambanci kuma daga yanayin mutanen da suka tarye shi daga yanayin masaukin da aka bashi daga yanayin irin 'yan najeriya ma da ke wasu bangaren kasar nan da suka yi eh, tururuwa suka shigo domin yi masa maraba akwai mutane da dama da ke zaune a bangarori da dama dukkanmu daga wasu garuruwa muka zo mu domin mu tari shugaban kasa domin mu nuna masa goyon bayan mu a yanzu hakan nan eh, da nake maka magana ɗaya daga cikin abin da ya sa gwamnatin amurka ta ƙi ta taimakawa gwamnatin jonathan a yaƙi da take da boko haram shine zargi da ake wa wannan gwamnati na keta hakkin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa da kuma cewa in an basu makaman ma daga ƙarshe makaman za su shiga hannun 'yan ta'adda ko kuma in an basu kuɗi ne daga ƙarshe mutane za a sace wa wa'annan kuɗaɗen ba za a aiki da su ba amma wani abu da ya yi na burgewa shi shugaba buhari kafin ya zo ya canja kwamandojin sojojin najeriya wanda hakan nan din ya nuna wa amurka cewa a shirye yake don ya yi abin da yake eh, eh, eh, sabo kuma ya yi abin da yake akwai cancanta a ciki to ma da gode kwarai da gaske a yanzu kuma a kasance da mu a cikin shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan hirar da muka yi? Eh, eh kamar yadda muka sani a insha Allah cikin dare aka gama sauki wannan hira da muka yi za a ji shi na ji yanzu lokaci ne da za a saurari wato ra'ayoyin masu sauraro kwarai da gaske. To yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da wasikar Isa Lawan Gigir jihar Yoban Najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ganawar da shugaba Buhari ya da shugaba Obama na Amurka ta zama alheri ga al'ummomin ƙasashen biyu. sai kuma sakon badamasu aliyu rijiyar lemo kano wanda ya ce ina kira ga 'yan najeriya da su yi watsi da duk wani surutu da 'yan jam'iyyar pdp ke yi akan gwamnatin shugaba buhari domin babu komai a cikinsa illa soki burutsu da rashin sanin ya kamata sata da biro kuwa ta kare da yadda allah a najeriya a gaskiya voa hausa na ji daɗin yadda gwamnatin amurka ta karrama shugaba buhari na yi masa tarbo mai kyau wannan ya nuna cewa martaba ƙasa ta fara dawowa a idon duniya da fatan allah ya sa wannan ziyarar ta zamo ma najeriya alheri sako daga garba na hali kamba assalamu alaikum voa hausa allah ya sa ganawar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da shugaban amurka barack obama ta kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addaban najeriya wannan sako ya fito ne daga garba sabiola gashuwa jihar yobe shi kuwa malam usaini ɗan ta karasuwa daga jihar yobe cewa yi assalamu alaikum voa hausa da fatan kun yi sallah lafiya don allah ku bani dama na jajantawa al'ummar garin damaturu sakamakon tashin wani bam wanda ya sanadiyar asarar rayuka da fatan allah ya kara na gaba sai sakon mai nasara nasarawa funtuwa wanda ya ce ta tabbata cewa ziyarar muhammadu buhari a amurka tana cike da alfanu don kuwa mun lura cewa akwai kyawawan manufofi a ziyarar muna addu'ar allah ya sa ziyarar ta zama alheri ga al'ummar najeriya da ƙarshe sai sakon nura bello daraja kasir kusau wanda ya ce asalamu alaikum voa hakika mu ma talakawan najeriya muna goyon bayan kama duk wani wanda ake zargi da wawure kudin 'yan najeriya ganin cewa 'yan kasar na fama da matsanancin halin tattalin arziki to kada a manta dai ana sauraron shirye-shirye daga nan sashen hausa na murya amurka amma kafin mu kai ga mu na gaba ga wannan sakon. to karatu yana da mahimmanci allah subhanahu wata'ala kansa a cikin alkur'ani cewa ya yi hali ya wani lazina ya alamu na wallazina la ya alamu shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai kin ga ba za su taɓa zama daidai ba sannan allah subhanahu wata'ala ba a bauta mai da jahilci har rantsuwa ya yi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba to in dai kana son ka shiga aljanna to wajibi ne kashe ka nemi ilimin nan. Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfuyan kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi a kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ne ya karbi shugaban najeriya muhammadu buhari a ma'aikatar harkokin wajen amurka a yau talata yayin da shugaban ke ci gaba da ziyararsa ta kwanaki hudu a jiya talata shugaban ya gana da shugaba barack obama a fadarsa ta white house don tattauna irin barazanar da mayakan boko haram ke yi ga kasar da kuma wasu batutuwa Mr. Obama ya yaba da zaben da aka yi a shekarar nan a Najeriya wanda ya kwatanta a matsayin zaɓe mai cike da sahihanci. Shugaba Obama ya ce mun ga zaben da aka mika mulki ga wata sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali. A can Burundi kuma ana sa ran shugaban kasar zai sake cin zaɓe a wa'adi na uku yayin da 'yan kasar ke kada ƙuri'a a yau talata a zaben da 'yan adawa suka ƙauracewa. cewa. an dai ci gaba da hidimar wannan zaben wato bayan watanni da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma yin kira ga kasashe akan shugaban ya koma gefe guda masu suka sun ce bai cancanta shugaba pierre nkurunziza zai sake shugabancin kasar ba amma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta ce shugaban ya cancanta saboda 'yan majalisa ne suka zaɓe shi ba sauran jama'a ba a karan farko da ya mulki zanga-zangar da aka yi ta kai ga tashin hankali ciki har da jin fashewar nakiyoyi da harbe-harbe a daren litinin a bujumbura babban birnin kasar sakataren hukumar tsaron amurka ta zai gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a yau talata don tattaunawa mako guda bayan matsayar da aka cimma ta shirin makamin nukiliyar iran wadda mr netanyahu ke adawa da ita To madalla masu sauraron mu a nan muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa ku huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Halima da Maryam na tafi da shirin yau da gobe.